من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أنا امنوا اتقوا الله حق تقاته كن الا وانتم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحده وخلق منها زوجها فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا شاتقوس غوة جمادى أولى شكرة دبوديا da ɗari hudu da talatin hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina ina mai farawa da bada uzuri sati da ya gabata ba mu samu daman yin karatu ba saboda ba ni jin daɗin jikina har a yau ɗin ma kusan haka ne na dai daure ne kada yanke yayi yawa na gabar na yi kokari na fito amma inda na biye wa jikin tsakani da Allah ba zan ma samu daman ikon fitowa balle a yi karatu din ina mai bada uzuri da kuma neman afuwa gare ku na zuwa da aka yi ba a karatu ba Allah ya mana afuwa gaba daya na biyu kamar yadda na faɗa yau ma da ikon Allah muhadara za mu gabatar kamar yadda muka saba karatu a littafin rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wa sallam muka tsaya da karatun don gabatar da muhadara akan wasu mawdu'ai da muke ga suna da muhimmanci bisa ga zato da muke na alkhairi da fatan alkhairi muna tsammanin insha Allah ta'ala da begen za su kara kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ina ji shine karatu na biyar a karatu na farko mun yi magana kan ayyukan zuciyar mumini goma sha biyar sati na biyu da ikon Allah muka yi magana a kan bayin da Allah ke kauna bi ma'ana siffofin musulman da Allah ke kauna sati na uku muka yi magana a kan matsaloli hamsin kan haihuwa sati na hudu da ikon Allah muka yi magana a kan rassan imani saba'in da uku yau shi ne gamuwa na biyar a cikin jerin gwanan wannan muhadara ɗin da ikon Allah za mu yi magana a kan zukatan magabata bi ma'ana qulubus salaf as-salih radiyallahu anhum wa rahimahumullah wato irin siffar zukata na magabatanmu yaya zuciyarsu take sai mu kwatanta da zukatanmu me dalili saboda ƙur'ani ya bayyana mana sikelin da aka auna ayyukansu da shi Allah zai auna ayyukanmu gobe kiyama a ko da yaushe mutum ke karanta tarihin magabata daga sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in da makamantansu radiyallahu anhum wa rahimahumullah tambaya ɗaya da ke da muhimmanci kullum mutum ya rika yi wa kansa shine waɗannan bayan Allah ba su keli ɗaya da su za a auna mana ayyuka ba sikelin da za a auna ayyukan abubakar siddiq radiyallahu an a auna ayyukan umar bin al-khattab radiyallahu an a auna ayyukan usman bin affan radiyallahu an a auna ayyukan ali ibn abi talib radiyallahu an azo zuwa ga tabi'ai a auna ayyukan irin su sa'id ibn musayyib rahimahullah a dawo zuwa ga yan bayan su a auna ayyukan irin su imamu malik rahimahullah a zo zuwa ga ayyukan yan bayan su a auna ayyukan irin su imamu bukhari rahimahullah da irin wannan skelin za a auna aiki na da irinsa za a auna aikinka da irin su za a auna ayyukansu sikelin kwaya ɗaya ne kaman ka ce jarabawa za a mana aji ɗaya muke da su kuma za a mana makin tare babu bambanci tsakanin wane da wane idan ɗan adam iya tunatar da kansu akan wannan ya duba ingancin zukatansu ya duba zukatan musulmai a irin rayuwa ta yau zai gane lalle akwai bukatar mu kara kokari wajen gyara alaka tsakaninmu da Allah subhanahu wa a duk inda Allah ya kira su keli baya bambanta na wani da wani duba cikin suratul araf faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun in ka duba cikin suratul mu'minun Allah yace faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun sikelin auna ayyukan kwaya ɗaya ne kuma ayyukan mu ba su ma kama da nasu balle mu yi koyi da su me dace mu yi dole mu tsaya mu kara duba yaya za a yi mu kara kusantuwa zuwa ga Allah ta ɓangaren gyara zukatanmu don mu yi ƙoƙarin koyi da ayyukansu ko da ba za mu iya kamar nasu ba fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami kiramun aw falah mu yi kokarin koyi da su in ba za mu zama kamar su ba saboda koyi da mai daraja daraja ne koyi da mai nagarta nagarta ne haka wajibi ne mu rika bin rayuwarsu mu ga wanda darussa za mu koya a rayuka yaya zukatansu suke taya za a yi mu yi koyi da zukatan sunna idan muka duba a karatu na bayan mun riga mun ambata a duk inda Allah yake magana a Qur'ani bayin da yake so baya kiran ayyuka na zahiri da muke gani da idan mu Allah yana duba zukatan mutane ne yace ina son su idan muka duba Qur'ani babu inda Allah yace innal Allah yuhibbul musallin babu inda Allah ya ce inna Allah yuhibbu sa'imin babu inda Allah ya ce yuhibbul hujjaja duk waɗannan Allah bai kira cewa yana son su ba me dalili saboda sallah da zakka da azumi da makamantansu ba sa zama karɓaɓɓu a wurin Allah sai dai in zuciya na da inganci shi yasa bayan da Allah yake kiran yana so zukatansu yake kira ya duba idan yaga zukatan na da inganci sai ya je ya sa su cikin bayin da yake bukata yake so mu duba duk irin bayin da Allah yake so qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum inna Allah yuhibbul mutawakkilin wallahu yuhibbus sabirina duk waɗannan inna Allah yuhibbul muqsitina inna Allah yuhibbul muhsinina ayyuka na zuciya Allah yake kira yace yana son masu wannan ayyuka amma bai cika bai kiran aiki na zahiri dalili shine aikin zahiri bayi da amfani matukar zuciya ba ta da inganci Baka duk yadda za mu damu da gyara sallah da zakka da azumi suna da muhimmanci amma muhimmancinsu bai zo kusa da muhimmancin gyara zuciya ba duk muhimmancinsu me dalili saboda ingancin ayyukan gabbai ya ta'allaka ne akan ingancin zuciya matukar zuciyar ba ta da inganci to ayyukan gabbai ba a ma dora su kan skeli balle ya auna su a cikin zukatan magabata Allah ya musu rahama na ɗauko wasu darussa ne guda kaman talatin da ɗaya ko wani adadi mai kama da haka da za mu kira su a zahiri ba maganganu ne na bakinsu ba saboda maganan baki na da sauƙi ga kowa da kowa amma menene wasu ayyuka ne da suke cikin rayuwarsu na zahiri da suka tabbaka wanda yake zama abun koyi gare ka da gare ni da gare su me dalili saboda magana ce da qur'ani yake bayanin bayin da Allah yake so sai zama su sun tabbaka irin aikin da qur'ani yake bukata a tabbaka kuma baya ga wannan an ce as-salaf as-salih wato magabata na kwarai abin da yake nufi shine al-qurun al-mufaddala karnunnuka masu falala kamar yadda hadisi a bukhari yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin zamani shine zamani na inji fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam bayan zamani na sai zamanin da ya biyo bayansa bayan wannan sai zamanin da ya biyo bayansa a duk zamani ɗaya da ke wucewa to yana fim na bayansa nagarta da alkhairi da daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala babu zaman da zai zo bayan wani face na gaban sa ya fi shi alkhairi kamar yadda hadisi a muslim ya faɗa na Anas bin Malik radiyallahu an bayan tabi'ai suna complaining na irin azaba da Hajjaj bin Yusuf as sakafi yake musu sai yake cewa la ya'ti zamanun illa wallazi bada huwa sharrun minhu hatta talqa rabbakum babu zamanin da zai zo face wanda ya zo bayansa ya fi shi sharri har ku gamu da wanda ya halicce ku Allah subhanahu wataala don haka zamanin iyayenmu ya fi namu nagarta zamanin kakanninmu ya fi na iyayenmu nagarta zamanin kakannin iyayenmu ya fi zamanin kakanninmu nagarta to haka duniyar take wa ma'a zalika sikelin auna aikin kwaya ɗaya ne kuma a zamanin da muke rayuwan akwai bayan Allah da za ga zukatansu suna kama da zukatan waɗancan bayan Allah da suka rayu da fiyayyen halitta tsira da aminci sabata a gare shi suna kama da zukatan tabi'ai da zukatan atba'u tabi'ina wataƙila wasu mun rayu da su mun karanta takardunsu wataƙila wasu mun ji sautin bakinsu kula ga wannan dole mu tsaya mu duba waɗancan ƙurun al-mufaddala da ake mana umarni mu yi koyi da su mafi alkhairin zamani mu yi iya kokari mu ga yaya dan su suke kar mu damu kawai da maganganu da muka karanta a mu duba yayi suka yi mu duba waɗannan zukata fa da su Allah zai auna zuciyar Isa gobe kiyama yadda Allah zai ɗora skeli ya auna aikin Abubakar Siddiq radiyallahu an da shi zai auna aikin Isa Ali yadda Allah zai auna aiki akan skeli na Imam Bukhari rahimahullah ko Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir rahimahullah da shi Allah zai auna aikin Ibrahim ko Musa ko Dalladi ko Abubakar ko wani abu mai kama da haka tun da skelin kwaya ɗaya ne mai dace mu yi mu yi kokarin koyi da su shi yasa qur'ani yayi ta kiran mu da cewa waɗannan bayin Allah fa abun koyi ne fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw bayan nan mu duba Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zama rabbaniyai waɗannan su ne asalin rabbaniyai sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in radiyallahu anhum wa rahimahumullah kuma qur'ani ya kara bayyana walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim zaka waɗannan abin da zamu kira da ɗaya ba kawai maganganun bakin su bane sai dai kawai wani aiki ne da ke nuna mana ingancin zukatansu ba kuma kawai don mu ji ba sai dai ni da kai mu yi kokari mu ga yaya za mu yi mu yi koyi da irin wannan zuciya din kuma mu ƙara gane cewa sikelin da ya auna aikin wacce zuciya shi zai auna ayyukan zukatanmu a gobe kiyama Allah shi sa mu wanye lafiya don haka asalin mawdu'in shine qulubus salaf as-salih radiyallahu anhum wa rahimahumullah zukatan magabata bi ma'ana zukatan magabatan mu na kwarai zukatan magabata na kwarai akwai durus akalla ihda wa thalathina darsan min hayatihim wanda ya shafi aikin zuciyarsu ba kawai maganganun bakin su ba a karkashin wannan zamu yi magana akan qulubus salaf as-salih ma al-ikhlas mu yi magana akan qulubus salaf as-salih ma al-khashiya mu yi magana akan qulubus salaf as-salih ma as-sabr muyi magana akan qulubus salaf as-salih ma at-tawakkul qulubus salaf as-salih ma al-wari qulubus salaf as-salih ma al-muhasaba wadannan sune irin ayyukan zukata muhimmai da muka kira a karatun baya to yaya waɗannan magabata suka yi kokarin tabbakawa a cikin ayyukan su tare kuma da cewa sikelin auna aikin su shine sikelin auna ayyukan mu gobe kiyama idan Allah ya kai mu mu ikon koyi da abin da suka tabbaka kuma Allah shi karbi ayyukan mu ya ingata mana zukatan mu zuciya ta farko alhassan bin abil hassan albasri rahmatullahi alaihi yana magana akan jama'ar da ya rayu da su kaman sahabbai da tabi'ai yace in kana rajul jama'a alquran wa ma yash'uru bihin nas yace zaka samu mutum a cikin bayin Allah da muka rayu da su mutum ya haddace qur'ani amma jama'ar da ke tare da shi a gidansa ba su san ya haddace qur'ani ba mutum yana da tilawan ƙur'ani saboda tsoron bacin aiki saboda ikhlasinsa yana ƙoƙarin ɓoye tilawan ƙur'ani da Allah ya bashi hatta zuwa ga iyalinsa da 'ya'yansa, saboda kada ya bayyana musu shi aran ma ne shidan ya bata masa aiki a cikin gidan da yake rayuwa ba da yaƙinin su da yaƙinin cewa ya haddace ƙur'ani. har yace kana iya tambayan mutum shin ka haddace qur'ani mai yiwa kai da ka dambe shi iya da nauyin ya baka ya hana ka amsa in yace maka ya haddace yana tsoron aikinsa kada ya bace in yace maka bai haddace bai zama yayi ƙarya sai tambaye ka ce shi qur'ani ana gama haddansa ne na'am qur'ani ana gama haddansa ne me yake nufi da wannan shine duk saninka da qur'ani da kalfin tilawanka ba za ka gama haddansa ba har ka koma zuwa ga Allah yau kana muraji'a gobe kana muraji'a yau ka karanta aya da dai gobe ka bata a cikin ta jibi kai dai kuma gata ka zo kanta ka bata yau ka nemi ayat ta zo gobe ka neme ta da ki zuwa yau ka neme ta ta zo gobe ka neme ta ta ki zuwa a ta da kai ta zo ta jibi ka neme ta ta ki zuwa a ta da kai ma ta ki zuwan gaba daya su kokarin ikhlasin sa ya sa mutum yana da tilawan qur'ani yana tsoron bayyanawa bai gamsar da kansa da cewa ana magana gama haddan qur'ani alhasan sai kuma zuciya ta biyu nan ma kan ikhlasi alhasan bin abil hasan albasri rahimahullah ke cewa laqad adraktu aqwaman ma kana ala al-ard min amalin yaqdiruna ay ya'maluhu fi sirri fayakunu alaniyatan abadan yace na rayu da wasu mutane na riski wasu mutane da babu wani aiki kwaya ɗaya da ya halatta a ɓoye ya zama ɓoye shi ya halatta kaga sun bayyana shi a duniya in ka ga sun bayyana aiki to babu yadda aka iya ne dole aikin sai an bayyana baka isa kai aikin haji ba sai ka bayyana baka isa ka tafi saudiya ba sai ka bayyana don dole karfi da wani yana ganin ka ba dama ka boye aikin haji ba isa ka yi sallah ba sai ka bayyana an zo sallar juma'a dole ku zo ku a masallaci amma akwai ayyukan da za ka iya boyewa tilawan qur'ani yin azumi da makamantansu duk aikin da ya halatta a boye yace ba za su taɓa bayyana shi ba a duniya in dai ya halatta a boye matukar kaga sun bayyana aiki to babu yadda aka iya dole sai an bayyana shi ne kaga wannan ba yana baka labarin magana su bane iya bamu labarin menene aikin su ne na riski jama'ar da lalle aikin alkhairi da ya halatta a boye ba sa iya bayyana shi har abada inda ya halatta a boye shi zuciya na uku akwai wani magabaci mai suna da bin Salman radiyallahu an ko da bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala asar din ya zo cikin Hilyatul Auliya yace kunna ma asariyatin ma abdullahi ibn mubarak rahimahullahu ta'ala mun kasance tare da wata sariya bi ma'ana tawagar da ke zuwa yaki wanda babu annabi a cikinta tare da abdullahi ibn mubarak Allah ya masa rahama me ke faruwa yace fi biladir rum mun tafi zuwa ga ruma ne fasadafna al'adu wa falamma maltaka as-saffan sai muka ci karo da abokanan gaba lokacin da aka yi fito na fito a sahu guda biyu me yake nufi da as fito na fito shine ga abokanan gaba a can ga musulmai a nan wurin yace kharaja rajulun min al-adu sai wani mutum daga cikin abokanan gaba ya fito fada alil mubaraza ilaihi sai kira wa zai iya zuwa yayi single combat da shi single combat wato tunkara na daga kai sai shi wane ya fito wane ya fito yace yana fitowa sai wani musulmi a cikin mu ya fita ya tunkare shi yana tunkaransa yace wannan kafirin sai ya kashe musulmin bayan ya kashe ya ƙara kiran wa zai fito ya ce wani musulmi ya ƙara fita sai wannan kafir ya kashe shi ya ƙara kira na uku wa zai fito ya ce sai wani mutum a cikinmu sai ya ɗaura fiskarsa sai ya fita ya ce ba mu san wane ba ne yana fita ya ce gabannin ka kyafta ido sai mu ga wannan abokin gaba a ƙasa ya bar duniya me ke faruwa wanda ya fita cikin mu yace sai ya dawo zuwa gare mu yana dawowa ba a gane waye bane fasdahaman nasu alaihi li ya'rifu man huwa sai mutane suka kewaye dan su san wane ne sai ki bayyana kansa yace mu da muke tare da shi a cikin filin ba mu gane ma wane ne bane a cikin saboda muna da yawa kuma ya rufe jikinsa daga sama har kasa ba ma ganin sa a cikin wannan hali me ke faruwa ya sai wani mu da dabara ya zo da karfi sai ya fizge mayafin da ke fiska sai yana ya ce sai mawa gashi abdullahi ibn mubarak ne yana fisgewa da muka gane cewa shi ne a lokacin ana fisgewa ya ce yana jan abin ya ɗaura fiskarsa da ƙarfi aka fisge a gane shi ne ya ce sai ransa ya ɓaci ya yi fushi fushin da ba mu taɓa ga irinsa ba a fiskarsa me dalili ya yi aiki don neman yardar Allah yana tsoron bayyana don kada aikin ya ɓaci kuma wani ya tilasta aikinsa ya bayyana yace bayan nan muka zo a dare muka ga mun zauna mun yadda zango a dare wanda suke tare shi suka ce muka ga wannan mutumin ya fi mu shahara gaba daya yace huwa yusalli wa nusalli yasumu wa nasum yaqra'u alqur'ana wa naqra'u alqur'ana yana karanta qur'ani muna karanta yana sallah muna sallah yana azumi muna azumi yaya aka yafi mu dauka kuma yafi mu shahara yace a dare muna zaune ana cikin ganawa ga a ci sai iska ta kada sai ta kashe a ci balbal tana karcewa sai muka yi shiru yace a lokacin muna tadi sai muka shi yayi shuru sai wani ya dauki a ci balbale je ya kunno yana kunnawa ya dawo yace gabannin adade da yace sai na kula da rigarsa daga sama har kasa ta jike da me da hawaye a idansa yace ina gani sai yace to ina tsammanin da wannan abun wannan bawan Allah ya fi mu a wurin Allah tunda duk aikin da yake na alkhairi muna yi amma kuma sai ya fi mu falala a wurin Allah bisa ga abin da ke bayyanuwa gare mu ya ce to ina tsammani da wannan tsoron Allah ɗin ya fi mu daraja shi ya sa Allah ya ɗaukaka shi ya fi mu shahara gaba ɗaya wannan asar ya zo cikin tarihul baghdad zuciya na hudu ya kulu hamad bin zaid hamad bin zaid rahmatullahi alai yana bayyana ikhlasi na magabata idan muka duba a kissa na farko alhassan bin abil hassan albasiri rahimahullah ba sahabi bane ma fatabi'i ne bayan nan abdullahi bin mubarak ba sahabi ne tabi'i ne haka wannan hammad da ya kawo magana shi ma ba sahabi bane tabi'i ne kar mu ɗauka waɗancan sahabbai ne to waɗannan muna magana ne ma akan tabi'ai da ma atba'u tabi'in rahimahumullah hammad bin zaid yace kana ayyub rubbama haddasa alhadith fayariqu fi majlisin yace ayyub as-sakhtayani rahmatullahi alayh ya kasance wani lokaci yana karanta hadisi sai zuciyarsa ta yi taushi idan yana karantawa faja'at ya yace wani lokaci sai mu ji kaman tari na kuka na zuwa masa sautin sa na canjawa kaman wanda yake niyan kuka yace faja'ala yamtakhit wa yaqul ma ashaddu zukam idan kuka na zuwa mar iya karatu yace sai kokarin tafiyar da tunanin mutai daga cewa kuka yake dan tsoron Allah sai rika yin tari yana cewa kai ina jin alamar kamar akwai mura a jikina kai muran nan ta yi tsanani ai fa yuzhiru az-zukam li ikhfa'il buka sai rika bayyana mura saboda ya tsora ya boye kukan da ke faruwa gare shi ko ya rika yin tari ko na mai kama da haka aya za su karanta ayat ta tasiri a zuciya hawayen ya zuba a idan sai su mai da hawayen cewa ba ya zuba don tsoron Allah bane ya zuba saboda rashin lafiya ne me dalili suna ga a wurin Allah su ba wasu mutane bane kuma suna tsoron kada su bayyana aiki aikin ya ɓaci gobe kiyama zuciya ta biyar da ke bayyana mana ikhlasin magabata muhammad bin wasi at-tabi'i rahmatullahi alayhi yace in kana rajul la yabki 20 sanatan wa imra'atuhu ma'ahu wa hiya la ta'lam yace mun zauna da mutanen da mutum zai yi shekara ashirin yana kiyamun laidi daga farkon dare har zuwa ƙarshe yana kuka shekara ashirin a gidansa amma iyalinsa ba ta taɓa sani ba koda na kwana ɗaya a duniya la yabki 20 sana wa mra'atuhu ma'ahu wa hiya la ta'lam wa huwa yunaji rabbahu shekara ashirin yana kwana a gidan duk dare sai ya zubar da hawaye iyalinsa na gidan a shekara ashirin ko rana ɗaya ba ta taɓa ganin ranar da idan sai zubar da hawa yana kiyamun laili ba me dalili kada ya bayyana aiki aikin sai ɓaci kuma bayan na abin sha'awa idan suka ɓoye aikin ba sa gamsar da kansu suna kwarai ƙwarai ne don ɗan adam yana iya ɓoye aiki duk duniya babu wanda ya gani amma tsakanin gangan jikinsa da zuciyarsa sai ɗaya wa ɗaya riya sai aikin ya ɓaci shine asalin bayan Allah na ƙwarai na yu'tuna ma ma'atau wa qulubuhum wajila idan ma ka ɓoye aikin babu wanda ya gane kar mu gamsar da kanmu mu na kwarai ne mu zargi kanmu mu roki Allah ya karba ba dan halin mu ba idan dan adam ya gamsar da kansa shi na kwarai ne wannan yana bata aiki ka buya kana kiyamu laili babu wanda ya sani sai shaidan ya sa ka rika jin to ai yanzu kai ka tsira ai ku yanzu kun yi nasara yace malamai suka ce to wannan ma aiki na iya baci in ka duba hajatuna ila al-ikhlas na shek Salih al-Munajjid hafizahullahu ta'ala ya ce akwai riya da ke bata aiki tsakanin gangan jiki da zuciya idan dan adam yi aikin kwarai shi da kansa sai ya burge kansa don aikinsa na iya ɓaci ba sai wani ya gani ba kai da kanka ka burge kanka kuma aikin naka ya lalace Allah ya kare mu daga bacin aiki sai asar da ya zo shi na shida da ke bayyana mana zuciya ta magabata a cikin hilyatul auliya juzuyi na uku shafi 139 da suke bayyana wani mutum da ake kiransa al-Husayn a ainihin Ali ibn al-Husayn Ali ibn al-Husayn ibn Ali suka ce kana Ali ibn al-Husayn rahmatullahi alayhi ya hamidu al-khubuz bil layli ala dhahrihi yattabi'u bihi al-masakin fi dhulma Ali ibn al-Husayn ya kasance a dare daya yakan ɗauki bukukunan abinci a gadon bayansa yana bin gidajen miskinai a dare yana jefa musu ta kan katanga fi sabilillahi akwai miskini ne ɗauki buhun shinkafa misali ya kai gidansa miskini ne ɗauki buhun masara ya kai gidansa fi zulma a cikin dahun dare wa yaqulu yana cewa as-sadaqa fi sawadil layli tudfi'u ghadab rabbi yana cewa sadaka a cikin duhun dare na tunkuda fushin mahalicin mu Allah subhanahu wataala wannan hadisi ne ingantacce da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta shi wa kana nasun min ahli al-madina ya'ishuna wa la yadruna min ayna ya'ti ta'amuhum mutane suka waye gari talakawa suna rayuwa a garin madina suna cin abinci amma ba su san ta ina abincin ke zuwa ba sai ya kwatanta gidan mutum mutum goma ne na'am buhu ɗaya zai kai wata guda to sai ya kawo buhu ɗaya a cikin dare sai ya jefa idan kwana ashirin da biyar ya gabanin watan ma da cika sai ya kawo wani buhu ɗaya a daren ya ƙara jefawa shi wanda ake kawo masa abincin bai san waye ba shi ba yau kaga mafiya yawan kokarin aikinmu idan ka boye shi ne ka ba wani babu wanda ya sani to su suna boyewa hatta wanda aka ba bai san wanda ya ba shi ba misali ka san wani karamin ma'aikaci ne albashinsa dubu takwas iyalansa mata uku yaya talatin sai ka cire kuɗi ka je ka sa akawun ɗinsa bai san waye sa ba babu ma wanda ya sani to su wanda ma ake bawa ana ɓoyewa shi kansa bai san waye ba shi ba don haka a duhun dare yake ɗaukan abincin a gadon baya yana bin gida gida yana jefawa mutanen garin madina talaka suka ce suna cin abinci amma ba san ta ina abincin ke zuwa ba falamma mata ali ibn al-husayn faqadu zalika lokacin da Allah ya dauki rayuwarsa sai suka ga abinci ya yanke abinci ya kare ba a kawo buhu ba har wani ya je ya ci bashi ko wani ya nemi kuɗi ya je ya sayo abinci bai zo ba sai ka fara tarin to shi ne gaba na biyu lokacin da ya rasu ana wanke shi sai a ga wani katon tabo a bayansa ya yi kauri nan gaba ɗaya aka rasa me ya faru da shi ashe wannan bokuna da yake ɗauka a dare ne yana kaiwa abinci gidajen fagirai suka ce a dare ɗaya na iya kai buhu ɗari gidan talakawa a cikin dare ɗaya gabanin gari ya waye kuma a gadon bayansa har san da bayansa nan gaba ɗaya daskare yadda ka san kaushi ne a gadon bayan nasa har ya zama karin magana ne a madina suna cewa ma faqad na sadaqatan layli illa ba'da an mata Aliyu ibn al-husayn suka ce ba mu rasa sadakar da ake a dare ba mu san wa ke yi ba sai bayan Allah ya ɗauki rayuwar Aliyu ibn al tukunna sai sadakar da ake a dare talaka suka rasa ta amma kaga da yake sun yi aikin dan Allah sun ɓoye amma Allah ya bayyana bayan rayuwarsu sadakar dare suka ce rasuwarsa ne sai mawa ta yanke daga nan sai mawa ne ashe lalle bawan Allah wane ke mana amma talakawa wasu shekara goma suna cin abinci amma ban san wa ke kawo abincin da ake ci ba zuciya ta bakwai daga cikin bayani akan zukatan magabata wannan asar ya zo a cikin ainihin littafin uh, al-khatibul baghdadi cikin aljami li akhlaqir rawi wa adabis sami wannan asar ne magana ne na sufyan bin sa'id as-sauri rahmatullahi alayh ya bayyana mana zukatan magabata yace ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya Ya ce babu wani abun da ya bani wahala a duniya akan aiki da zan gyara da ya kai zuciyata magabata suka ce a duk duniya babu aikin da ke da wahala kawai mutum ya gyara zuciyarsa tsakaninsa da Allah babu aikin da ya kai wannan wahala a duniya ko jihadi bai kai gyara zuciya wahala ba me dalili ce saboda zuciyar na jujjuyawa yau ka toshe kofar nan gobe shedan ya zo ta nan ka toshe wannan jibi shedan ya zo ta wannan ka toshe wannan gata shedan ya zo ta wannan bangaren zaka yi ce babu abin da ke ban wahala a duniya kamar kokarin gyara zuciya to mu a yau mutane nawa ke kokarin gyara zuciyan balle su gane gyara zuciyar na da wahala mutum nawa a cikin mu ke zama don ya gyara zuciyarsa balle yayi complaining ya gane zuciyar gyaran tana da wahala zukatan babu inganci amma mutane sun gamsar da kansu cewa su na kwarai ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana cikin sabon Allah ana cikin cin hanci ana cikin corruption barna kala kala amma mutane su zargi kansu ya gagara mun gamsar da kanmu mu na kwarai ne to ta za a yi mu tsira wannan ba hanyar tsira bane ga kuma mutanen da ke da ingancin zuciyar amma sun gagara gamsar da kansu cewa su na kwarai ne mu ko muna cikin al'umma muna rayuwa zukatan sun lalace amma mutane sun gamsar da kansu cewa su bayan Allah ne na kwarai Huzaifa tubun al-Yaman radiyallahu anhu cewa ma khafahu illa mu'min wa ma a ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq yace bacin zuciya da riya babu wanda ke tsoron bacin aiki sai mumini babu wanda ke amintuwa ya gamsar da kansa shi na kwarai ne sai munafiki amma wanda ke da imani bai taba gamsar da kansa cewa shi na kwarai bane shi me dalili saboda imanin sa bai samu gamsuwa kan cewa shi na kwarai bane shi zuciya ta takwas wannan asar ya zo cikin littafin jami'ul ulum wal hikam shafi na saba'in na ibnu rajab rahmatullahi alai sharha da yawa littafin arba'una hadith na imam nawawi rahmatullahi alai an ce wa nafi ibnu jubair ala tashhad al janaza fa qala kama anta hatta anwi yana zaune sai aka yi rasuwa aka ce ba za mu je mu yi sallan gawa ba in an yi sallah mu kai gawan makabarta sai ce to kai ka gama gyara zuciyarka tsakaninka da Allah shi sa ka kama hanya to ku jira ina biyowa a baya bari in zauna sai na gyara zuciyata in na samu gamsuwan zan je don Allah sai in kama hanya in tafi magabata mutum ba zai tashi ya sallah ban an kira sallah sai ya zauna ya yaki shedan a zuciyarsa ya gamsar da kansa don Allah zai sai tashi alwala idan sadaka ne mutum sai ya gamsar da kansa cewa yanzu ya yi iya kokarin ɗaukan mataki daga shaidan sai ba da ita ya jefa kawai ya yi sallan gawa amma sai ya ce hatta an bari in jira har sai ya daura niyan yin haka me yake nufi sai na sanya ikhlasi a zuciyata kuma na yaki shaidan amma yau mu mai kokarin alkhairin ma daga an kira ba ta ne kawai sai kama hanya zo mu je bi sai ya ce to shikenan zo mu je ne yara sai ce to an yi da sallah zo ka shiga mota mu je sai ce to wannan fa shine ma mai kokarin amma a duk ayyukan ba ma tambayan kanmu shin dan Allah muka yi wani zai je sai ce ka wallahi ban yi ne ba kunya kawai na je kada a ce ban je ba shi ya je yayin amma kuma ya bayyana da kansa ba dan Allah bane ya ji kunyan kada a ce bai je bane fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun shi fa kiransa aka yace yi hakuri har sai na gyara zuciyata bi ma'ana mai intadir hatta ujahida nafsi kaɗan jinkirta har sai na yi mai mujahadar raina sai na yi mujahada a kan raina walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin a jira shi sai ya yi mujahadan kansa tukunne tashi je yayi wa aikin alkhairi ma ba sa yi sai sun yi mujahadan kansu amma mu yau ko menene mai kokarin kawai zai je aikin baya masana dan Allah ne ko ba dan Allah ba kawai shi da yayi ne kuma in suka yi aikin suna kuma zargin kansu cewa dan Allah suka yi kuwa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa inda ya san a duniya ya taba yin sallah raka'a ɗaya da Allah ya karba yace da hankalinsa ya kwanta a duk sallolin da yayi a duniya in ya taba samu akwai raka'a ɗaya da Allah ya kara ba fa sallan duka ba a'a a sallan azhar misali a ce raka'a ɗaya cikin hudu Allah ya taba karba yace ce da hankalinsa ya kwanta mai dalili yana da yaƙinin ya taɓa zama cikin masu takawa na rana ɗaya ko lahaza ɗaya har yayi raka'a ɗaya da takawa Allah ya karba don Allah ya ce me innama ya taqabbalu Allahu minal na. a ƙarshen rayuwarsa ya ce inda ya san ya taɓa yin sujada ƙwaya ɗaya a duniya da Allah ya karɓi ta da hankalinsa ya kwanta sujada ɗaya ko a zahar ko na asar magariba isha su ba ko su jira na sallan nafila ko na sallan idi ko na sallan juma'a ko na sallan kusufi kai ko ma su jira karatun qur'ani yace inda yana da yakinin ya taba sanya goshinsa a ƙasa da Allah ya karba da hankalinsa ya kwanta in ya taba yi har Allah ya karba da samu kwanciyar hankali sau nawa muke irin wannan zargin kanmu balle mu gyara da har mutum yake tunanin in an taba karɓar raka'a ɗaya aina nahanu min qulubi salaf aina nahanu min salaf as-salih radiyallahu anhum wa rahimahumullah aina nahanu min qulubihim zuciya ta tara shine kissar Muhammad bin munkadir rahmatullahi alayhi ya ce wata rana ina zaune a garin madina masallacin fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi ya ce aka yi fari tsawon lokaci babu ruwa amfanin gona ya lalace tsirrai suka lalace dabbobi suna mutuwa har ma mutane sun fara mutuwa saboda babu ruwan da za a sha kuma an yi sallan kusufi an yi sallah an yi sallah afwan an yi salatul istisqa an yi salatul istisqa Allah bai saukar da ruwa ba yace ina masallaci bayan sallan isha hankali na ya tashi addu'a duk irin wanda muka iya mun yi ta amma Allah bai saukar da ruwa ba yace ina zaune a masallaci sai wani mutum ya shigo baki irin ya sanya bargo a nan ɗinsa ya rufe sama ya ɗaura wani bargo a ƙasansa yana zuwa ya ce sai na ga ya shiga tsakanin filas guda biyu na masallaci tsarnu guda biyu ya ce sai na ga ya kabbara sallah sai na fila raka'a biyu sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah mutanen garin annabinka mutanen haramin annabin ka haramin madina masallaci mai alfarma sun roƙe ka ruwa Allah baka shayar da su ba Allah wallahi sai ka shayar da su Allah wallahi sai ka musu ruwa Allah wallahi sai ka saukar musu da ruwa yace sai in tashi ina shingide in ji Muhammadu ibn Munkadir yace sai in ce haza majnun ina ji wannan iya da tabuwan hankali in ba haka bai ce wallahi sai Allah ya musu ruwa yace kuma ina cewa mahaukaci yace sai in ji ruwan sama ya sauko yace to sai to ashe ba mahaukaci bane kuma lalle wannan babban mutum ne sai aka dauke shi daga matsayin karama yace sai intanet to yanzu wannan waliyi ne yace kuma sai ya gagara gamsar da kansa shi na kwarai ne sai na cewa ya Allah na gode maka tare da lalacewa na da zalunci na Allah da fasikanci na Allah da nakasu na Allah da munin zuciyata na roke ka ruwa Allah ka saukar Allah na gode maka ya Allah ina neman tsarin ka daga ayyukana duk da wannan aikin kuma iya neman tsarin Allah daga aikinsa Muhammad bin Munkadir ce lalle wannan akwai abun mamaki yace aka yi ruwa aka yi ruwa aka yi ruwa har asuba ta kusa yace sai daga ya miƙe yayi sallan mutiri. ya ƙara zama can yace sai ya ƙara miƙe wayar ainihin rakatul fajr yace aka yi asuba yana fita ana idan da asuba ba da sai na ga fita yace sai na bi shi a gida na bi shi a baya bai san yana bin sa ba ya je ya shiga wani gida yace sai na masallaci in zauna washe gari bai kara dawa masallaci bai ce sai bayan isha a gid ya zo ya kara zama yace na kara ga ya dade ya na nafila ya zauna yayi wasu addu'o'i ban san me yake faɗa ba ya sake tashi can yayi wuturi ya kara miƙe ya raka ta fajr ya sake yin asuba ya koma gida yace na kara bin sa na ga ya shiga gidan yace in sake dawowa yace da gari ya waye raya ta fito sai na bi shi gidansa ya ce ina isa gida sai same shi a kofar gida ya tara fata ashe ba duku ne iya dukance ce ina zuwa ashe ya sanni sai ce min aina ya abu abdullah min aina anta ya abu abdullah min aina anta ya aba abdullah afwan min aina anta ya aba abdullah yace sai ya ga mun haka yace na zo daga masallaci ne sai ce ka zo in maka kuffi ne kana so a kera maka kuffi ne yace ga fata a gaban sa yace a ba kuffi ne kawo ni ba yace sai in ja shi gefe yace shekaran jiya ka zo masallaci yace sai na ga yayi kicbis kayi addu'a lokaci kaza da kaza da kaza ni na dauka kai mahaukaci ne kuma sai na ga Allah ya saukar da ruwan yace fa da sai yayi fushi iyakar fushi ya bayyana fushin da yace ban taba ganin fushin dan adam irin ranar ba yace na bashi hakuri yake hakuri Muhammad bin al-Munkadir rahimahullah yace guduwa nayi yace sai na gudu gaba daya me dalili damuwarsa ashe ya yi addu'a har ni na gani me dalili iya tsoron kada aikinsa ya baci har na ya yi addu'a an karɓa har an yi ruwan na gani fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun a musifu na zamani yau in wani yana addu'a a yi ruwa in aka yi wasa to nan gaba kaɗan zai fara buga receipt ana yankawa ana sayarwa mutane ka zo ka yanki da su dubu hamsin ka faɗi damuwar ka zo maka addu'a waɗannan su ne musaifin yau rukiya ba a bada da ba kanta mutum yi addu'a ɗaya biyu Allah ya cire aljani sai ya ga buɗe dukkanin ruka sai a yi receipt in ba ka da kuɗin kai wasa ka shiga uku ya ce mutumin nan sai hankalin sai ya ce guduwa na yi ya ce na kowa masallaci ne ta neman tsarin Allah daga abin da na masa ya ce a wannan isha na jira ya zuwan kara bashi hakuri ya ce ban gan shi ba har asubatin ya ce ban gan shi ba gari ya waye ya ce sai na koma gidan da na ga ya shiga ya ce ina zuwa kofar sa da na sani ya ce sai na ga kofar ɗakin a wangala babu komai a cikin ɗakin ya ce sai tambayi ma'abota gidan na ce ina mutumin nan ne ina mutumin nan ne suka ce ai kai muke nema dama tun jiya da ka zo ka kira shi ya dawo a fusace bai mana magana ba ya zo ya shimfiɗa bargonsa ya tattara kayansa da fatunsa ya ce suka ce ya fita ba san ina ya shiga ba kamar ba mu sani ba sunansa ma ya yi ƙoƙarin ɓoyewa kada sunansa ya shahara sunan ma ɓoyewa suke yi muhammad bin munkadir rahimahullah yace wallahi babu wani gida a madina face na je gidan na tambaya ko ya zo gidan yace ba a same shi ba yace duk gidan da ke madina babu inda ban je ba a ƙarshen rayuwar muhammad bin munkadir rahimahullah ke cewa har a wannan lokacin da nake magana yace ko labarin sa a duniya ba mu ƙara ji ba ko labarinsa me dalili yana tsoro ya zauna a garin da akwai mutumin da ya san yana addu'a Allah ya karba kada aikin sai lalace yau wani idan ka ce ma Allah na karɓar addu'ar mu sai ga mutum kaho yake da wannan a ce ma Allah yana karɓa amma su da suke Allah ya karɓa suna tsoron ma a bayyana amma in a yau Allah ya jarabi wani da wannan sai tsaya gaban jama'a ce mu muke addu'a Allah ya karɓa mu ne yan gatan Allah fa lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda mun zo zamanin da mutumin da ce shi mutum ya ce shi mumini ne ya ce shi mumini ne kamar da Sheikh Salman ke cin kaifa nakhtali yace mutum ya zauna ya ce huwa mu'min huwa akhyaru ala dinillahi azza wajal wa ma'a zalika kuma yana hisabi akan mutane yace fulanun kafir fulanun mubtadi fulanun minal munafiqina yace fa ka'annahu akhadha an hudhayfa ibn al-yaman bal ka'annahu talaqqa min jibril al-amin yace fulanun mat fa ila jahannama wa bi'sal masir dan adam ya zauna ya ce wani dan bid'a ne wani mushriki ne wani kafiri ne wani munafiki ne shi kuma bai ce shi mumini ne kuma shi mai kishin addinin Allah ne ma za ta tawaka idza waqa'a aw idza ataqara kullu taraf ala anna ma huwa alayhi huwa haqqun me kake zato in kowa ya dauka shi na kware ne a duniya kowa ya kaddara a zuciyarsa shi bawan Allah ya na kware ta ya za a samu maslaha ta ya za al'umma ta gyaru kowa ya gamsar da kansa shi mumini ne mai imani ne duk wanda bai tare da shi bai gamsu da shi ba shi ko mutumin banza ne ta yaya al'umma ta yi nasara Allah shi samu wange lafiya zuciya ta goma magana akan kulubi salaf as-salih ma al-khashiya magana akan zuciyar magabata ta goma tare da tsoron Allah al alkhashiya shine tsoron Allah da ke tare da ilimi innama Allah min ibadihi al-ulama alkhawf da alkhashiya suna da siya tare alkhawf shine kawai tsoron Allah alkhashiya tsoron Allah da aka gwama shi da yawan ilimi kamar yadda Allah ya siffa da bayan sana kware cikin suratul ra'adi afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ama innama yatadhakkaru ulul albab والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب walladina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqubad dar جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار kaga wa yakhafuna su alhisab so yayin zukatan magabata suke da tsoron Allah mun ga ayoyin mun yi bayani akan zukatan tuyaye su suka tsabbaka wannan da ya dace mu mu yi kokarin koyin waɗannan zukata din don su sun ba ayoyin ne kadai ba yanzu zuciyar ta sha ayar sai zama zuciyar na kokarin tsabbaka abin da ayoyi da hadisin suka karantar abubakar siddiq radiyallahu an zuciyar sai ta ce zuciya ta goma da muke magana a kai asar ya zo cikin littafin muwatsa ta imamu malik rahimahullah hadisi na 1855 imamu abubakar siddiq radiyallahu an mun ga falalarsa dan aljanna ne tun a duniya a duk sahabbai ba mutumin da ke da falala irin abubakar siddiq radiyallahu an iya cikin al'ashara al-mubashsharuna na birjanna wa ma'a zalika haka yana zaune kama harshensa yace hadha alladhi awradani al-mahalik ya ce wannan harshen shi ya sa ni a cikin halaka a rayuwata wannan harshen shi ya sa ni a cikin halaka a rayuwata wannan harshen shi ya sa ni halaka a rayuwata bai bar magana akan sa ba har hawaye ya rinjaye shi kuka ya rinjaye shi harshen su yake kama iya da nin shiga aljanna wa ma'a zalika yana cewa hadha alladhi awradani almahalik wannan harshen ya gangarar da ni halaka wannan harshen ya sa ni halaka idan abubakar siddiq ya faɗi haka akan harshensa ya yi ga harshenka ya yi ga harshe na ya ga harshen su hadha alladhi awradani almahalik zuciya ta goma sha ɗaya magana take akan zuciyar abubakar siddiq radiyallahu anhu again hadisi ya zo cikin sunan na imam tirmidhi rahimahullah hadisi na 2312 abubakar siddiq radiyallahu anhu ya zo gindin bishiya ya kalle ta ya ga ana zabja ganyenta wani yana zabgangan me zaka yace za a bawa dabbobi ne ganyen bishiyar yana tsaye sai fashe da kuka yace ya laita ne kuntu hadhihi shajara allati tuukal ya laita ne kuntu hadhihi shajara allati tuukal ya laita ne kuntu hadhihi shajara allati tuukal yace ina ma da a ce na zama irin wannan bishiya a rika zabgan ganye ana ba awaki suna ce ce dafi mun alkhairi ina ma da na zama irin wannan bishiya da za a rika zabgan ganyenta ana ci a ce ba za a mun hisabi ba gobe kiyama yace da na more a lokacin da yake faɗan wannan magana iya da certificate din shi dan aljanna ne yau wani zai yi certificate a engineering wani zai yi a medicine wani zai yi a computer wani zai yi a accounting yana jin kaman Allah ya gafarta masa to ga masu certificate din aljanna ba su gamsar da kansu na kwarai ba ne wani zai sa da don qur'ani wani zai hadisi wani zai shari'a wani zai kaza kaza yana kamar Allah ya gafarta masa amma ga wanda suke da suke din aljanna suna da labarin su yan aljanna ne Allah ya ce ya yadda da su amma suna bayan ina ma da sun zama bishiya sun huta mu da ko a BBC babu labarin Allah ya gafarta mana kuma ko an fara mun san ƙarya ne ko a rediyo ba a taba cewa an gafarta mana ba kuma ko an faɗa mun san ba gaskiya ba ne me dalili mun san rediyon wata ran labarin su gaskiya ne wata ran ƙarya ne zuciya ta goma sha biyu shine zuciya ta Umar bin Al-Khattab radiyallahu an asar ya zo cikin musannaf na ibnu Abi Shayba juz'i na bakwai shafi na 98 Umar bin Al-Khattab radiyallahu yana tafiya sai ya ga kankana kankana da ake ce yace ya laitani kuntu hadhihi tibna ya laitani kuntu hadhihi tibna yace ina ma da an zama wannan kankana din yace ya laitani lam talidni ummi ina ma da a ce mahaifiyata ba ta haife ni ba yace ya laitani lam akun shay'an mazkura ina ma da a ce ni ban zama wani abun ma da ake ambato ba duba waɗannan bayan Allah ka duba irin ayyukansu duba yadda annabi ke faɗa akan Umar bin Al-Khattab yace law salaka Umar fajjan salaka shaytan fajjan akhar annabi yace idan da Umar zai kama wata hanya ya bi to shaydan idan ya ji labarin Umar ya bi hanyar shaydan ba zai bi hanyar ba shaydan da kansa ya khafu min Umar shaydan da ka sani iblis yana tsoron hanyar da Umar bin Al-Khattab ya bi iblis yana tsoron ya bi hanyar da Umar ya bi idan Umar ya bi hanya shaydan baya bin hanyar amma ni da kai ko sallah muke shedan na gefen mu idan muka bar gurbi tsakanin sahu annabi ya ce shedan sai zo tsakanin ka da dan uwanka ya shiga amma ga bayin Allah da idan suka bi hanya shedan yana guduwa amma su suke cewa ina ma da sun zama kankana ina ma da ba a haife su ba sau nawa muka tafi wannan magana faɗanta ma da baki ka zauna kana sawwara wa kanka ina ma da ba a haife ka ba me dalili saboda tsoron gamuwa da Allah sau nawa ka taɓa yin wannan zuciya ta goma sha uku magana a kan zuciyar Umar bin Al-Khattab radiyallahu an shi ma wannan asar ya zo cikin musannaf da Ibn Abi Shayba Umar bin Al-Khattab radiyallahu an ke cewa inda za a tara duk mutanen duniya tun daga farkon halitta har karshe. a cikin taron akwai Fir'auna akwai Hamana akwai Karuna akwai Iblis duka akwai Abu Lahabi akwai Abu Jahal duk waɗannan an tara su Yace da za a tara duk mutanen duniya launa da munadin mina sama sai wani mai kira ya kira daga sama Yace, ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum dakhiluna aljannata illa wahidan dukkaninku duniya kowa zai shiga aljanna amma banda mutum ɗaya ya ce wallahi lakhittu an akuna ana huwa ya wallahi sai na ji tsoron kada in zama ni ne mutum ɗayan nan a wurin akwai fir'auna akwai karuna akwai hamana akwai abu lahabi akwai abu jahal amma a ce duk duniya a wannan taron kowa zai je aljanna amma ban da mutum daya umar ya ce wallahi sai na ji tsoron kar in zama ni ne mutum daya Saurara da zuciyarmu ko cewa aka yi masallacin nan kowa dan aljanna ne ban da mutum daya zai wahala mutane da yawa su kawo kansu maimakon mu ji tsoron sai mu rinjayar da babin raja'i sai wani ce to ai ga wancan ko gemu bai da shi kaga dan bid'a ne a ga wancan wannan sa kaza kaza sai mu duba zahiri ba ma duba ingancin zuciyar wanda yau shi da abin da ya yaudare mu mafiya yawa mutane yau sun ɗauka sunna ta ta'allaka ne kawai in tsaye da gemu in dan galabando wallahi ladin waɗannan sunnoni ne bal wajibi ne tsaye da gemu wajibi ne dan galabando amma wannan ba su kai kashi ɗaya cikin dubun sunnonin manzon Allah ba